akan lambashe ko ma yi eh, eh, a wani tsawon tattawa وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا عشرين دبيو أتمنى وطن البركة برمضان هجرة دبئر أريه دا أربعين دا بقيت وأن دا يوم دا شاعين يقول da watan uku na dubu biyu da da ashirin shida a wannan masallaci mu mai albarka na a shek abubakar gumi da ke mariri a cikin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ahqaf a mutashi aya ta ashirin da fara أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا نعم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين آه، بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أرسل إليك نفرا من الجن كنا ليس كنا مكركة بحنصلة قوتناني ودن في جنجن جماعة daga cikin aljanu muka karkatar da su zuwa gare ka wa id sarafna ilayka kana lokacin da muka karkatar zuwa gare ka nasarar nuna jini wasu zangon jama'a daga cikin aljanu da sami ina ƙar'an suka dai suna sauraron alƙur'ani falamma hadaruhu da suka halarci karatun suka ji an fito da suka ce ku saurara falamma qudiya da aka tsare karatun wallan ila qaumihim mujrim da suka juya gurin mutanen suna masu gargadi suna masu wa'azi wannan labarin abu ne wanda ƙar'ani ya ambace shi a wannan sura kuma ya ambace shi a cikin suratul jinni kai tsaye domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da labarin abin da ya faru ko cikakken labarin abin da ya faru da kuma abin da ya biyo baya Azan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance daga cikin tagomashi da ubangiji ya yi masa bayan wulaƙanci da cin mutunci da mutanen maka suka yi mishi yadda ta ba shi kuma ta sa shi dole ya tafi ɗa'isa yana tunanin zai samu mafita a ta wurin dangin halimatu sadiya ayyukan da suka rene shi ya ga nemi gudunmuwa na ko za su saurari abinci kuma su shiga da mutanen makasinki can ma bai samu nutsuwa ba bai samu karɓuwa ba har ma wulaƙanci da sun mutunci da biyo bayan da zafi suka haɗo su da ɗan gabaliyar garin suka yi ta jifanta da su da zai da harisa wato ɗaya daga cikin manyan bayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa tsare da gaske malamai suka ce a wannan tafiya ne Allah ta'ala ya so ya faranta mishi rai da cewa idan mutane ba su karɓa ba idan mutane sun yi wulaƙanci to akwai wasu daga cikin aljanu da sun karɓi wa'azin naka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyar da yake yi ya tsaya a wani wuri a cikin dare yana sallah yana karatun qur'ani da sauti marfasa ya daga murya yana karatun qur'ani a cikin dare sai aljanu suka zo wucewa suka ga ana karatun qur'ani suka kai su tsaya su tsaya su saurara dama ne ya fito da su abin da ya fito da su dama an fito da sasu ne an fito da fito ne an gane da wata matsala da take faruwa wadda za san ba ta faruwa suka ya kamata a je a yi rikas a gano ne dalili iska gano su a ce ma ga dalilin a abin da ya faru bokaye da masu sihiri aljanu na hawa sama su kawo musu labarin sama su kan wannan su kan wannan su kan wannan ɗore a kan ɗore ɗore a kan ɗore su biyo maganganun mala'iku a sama ta ɗaya sai su zai su samu bokayensu sai su ba su wannan labarin A kuma bokayensu annabi ya ce sai su ƙara hanya tasa'in da tara a kan gaskiya ɗaya sai mutane su yarda da wannan tsararrakin a sakamakon wannan gaskiyar guda ɗaya to amma daga baya sai aljanu suka rika fuskantar wata matsala shine idan sun zo nemo labarin idan sun zai nemo labarin sai wata irin nuna da ake ta mata shahad shahadan da Allah ya ambace ka shahadan rasa da wato kamar wani zanne ke tashi daga jikin taurari sai ya zo ya halaka wannan aljanin da ya je jin labari wani lokaci ya kan same shi wani lokaci ba ya same shi ne da hadisi da zai da zanzar ya su in sam'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yi musu zai yi magana ko zai yanke wani decision a kan kasa wani karar to sai a duba ta ƙara a sama kamar an sami wata sarƙa katuwa an daki wani dutse da shi ƙarar sai ta jijjita mala'iku sun kansa mala'iku sai sun suna kowa sai ta haɗu ya yi tsaron da ya yi tujjara saboda Allah zai magana a baraka wa ta'ala. Mahalici zai magana, mai girma zai magana, wanda ya mallaki duniya da lahira duka zai magana. ko mala'ika jibrilu ne zai fara dago kansa sai ubangiji ya gaya masa ga abin da nace ga abin da nace ga kaza zai faru kaza zai faru za a yi kaza a wannan shekara wane zai hau mulki wane zai faɗi wane ne zai zama kaza wane zai kaza za a yi yaƙi kaza za a kai hari guri kaza duk wannan abubuwan Allah zai gaya Jibrilu alaihi salatu wassalam shi kuma Jibrilu ce tashi mala'ikun sama ta bakwai sai ka duka daga kan sai ta daga ta ce ne Allah ya ce ma ba kala rabbukun sai ce Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya tarwa ya ko su jibrilu ne da kansa zai bibiyi mala'iku na sama ta shida da ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu har zuwa ta daya da kai musu saƙon Allah وجاء ji أن لا Allah ya ce a wata riwayar kuma mala'ikun أنه shidan ne za su tambayi ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلو الكبير إيه إيه هو باس العباس باس العباس أنا جيرت تتنبينا شدا ما غد تتنبينا بيار ما أكو تتنبينا غد ما بيو تتنبينا أكو ملائكة ما تبي تتنبينا idan mala'ikun sama ta ɗaya suka zo suna tattauna hirar da zancen su kuma wa'annan munafikan aljanu masu ƙogumi an hau sai su riƙa biyo maganganun da mala'iku ke tattaunawa sai su tatto kasa ko su gaya wa boka ko wani mai sihiri sai ba da labarin bana ba a yi kaza bana ba a yi annoba iri kaza bana ba a yi kaza wani da wani a wannan shekara za su mutu wani shi zai ce mulkin najeriya kaza waɗanda yake tsakanin isra'ila da iran kaza su za su ci nasara duk sun ji daga mala'iku na fata mun gani idan abin aka ga ya faru da mutane su ɗauka boka ya san gaibin ko su ɗauka boka ya ba da wani labarin abinda ba zai faru ba kuma ya zo ya faru annabi yake ta a gaskata shi sai ya shigo da ƙarya casa'in inda tara sai a yarda da ƙarya ne saboda ya san gaskiyar guda ɗaya nan ka maƙaryaci ne ya fi Allah ya rika tura wannan wuta daga jikin tauraro tana zuwa tana halaka aljanu da sai abin yake ba su mamaki me yasa haka take faruwa wanda da sun haka ba ta faruwa ba mu taɓa experience ɗin wannan abin yana faruwa ba sai wannan lokacin ashe ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi kuma Allah ya ɗauki wannan tsaron ya ɗauki wannan matakin ya ɗauki matsayi lallai sama dole a ba ta kariya da wahayi yana sauka zuwa ga annabin ƙarshen duniya kada a samu wani mai yi ma ya ta. ko ya kawo ta magana da bata dace ba har ma a danganta ta biya ga wahayi da ta gaskiya ta zo dole a rike kofar ƙarya shi ne aljanu suke kawo complain ɗin wannan matsalar garin bokaye sai bokaye suka ce a shiga duniya a yi research a gano me ya janyo wannan matsala na fata mun gani ana zuwa sai suka ji annabi yana kalla. yana karatun ƙur'ani da murya ga sauti daga bakin masu abin Allah dama shi ake wahayi kuma dama annabi ya ce ma min nabiyin ba asafullah ba wani annabi da Allah ya aiko illa kana ahsanukum khuluqan wa min ahsanikum khalqa wa ahsanikum sautan in wani annabi da Allah ya ce za ka same shi da kyakkyawar halitta sannan da kyakkyawan halaye kuma da kyakkyawan sauti voice ɗinsa mai kyau mai murya mai echo mai saurin yana karatu sai ce wa inna nabiyakum annabanku manzan Allah kenan ana daga mafi kyan sauti mafi kyan halitta da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam sannan duk wani ƙari'u da za ka ji a yau yana karatu ya sai manzon Allah ne ba zai sai ba da wata sai dai ya kwatanta annabi ya ji shalin maula abu hubaifa yana karatu a masallaci ana sallah annabi ya tsaya ya saurari karatun shi shi kansa annabi ya ji daɗin wannan karatu ya ce alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati mislaka na gode Allah da ya sanya al'umma ta aka samu irinka salim maula abu hubaifa makarantan ƙar'ani ne hafizu ne wanda annabi ya ce a koyi ƙar'ani a gurin su su ubay bin ka salim mala abu abu hudaita su zaidu bin zaidu bin sabit al-ansari su mu'az bin jabal duk mahaddatan ƙar'ani to sai suka gano wannan shi ne matsalar wannan shi ya shiga tsakaninmu da jin labarin sama wannan wahayin da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da suka zo sai suka saurari qur'ani sai suka yi imani da qur'ani suka yarda zancen Allah ne Abdullahi dan Mas'ud yace har annabi ya kan fita bayan gari da Allah ya masa wahayin cewa aljanna sauraron shi ya je ya yi karatun qur'ani ko yana sallah su zo su saurari qur'ani har yi musu wa'azi ma idan ya gama sallah su saurari abin da Allah ya isar musu da sako ai da ma shi shi shi manzon mutum ne da aljanna Allah ya aike shi ne zuwa ga mutane da aljanna kowa ya yarda da haka to yana zuwa musu wa'azi ya isar musu da sakon Allah Allah ya sa wannan ba shi ne tsarin farko da suka ji karatun amma da sai musu a gidan da Abdullahi dan mutum Allah ya bada ne wani lokaci in annabi yana Allah yana karatun za su taru su taru su taru su yi da su zo kusa da shi saboda daɗin karatun kamar ma su rufta kansa wa annahu lamma qama Abdullahi da da'uhu kadu yakununa alaihi ta. duk sanda bawan Allah ya tsaya yana sallah shine manzon Allah amma kama Abdullahi yana kiran Allah yana addu'a yana sallah kado ya kununa alaihi libada yadda ta san su yi da su kwado a kai. a da annabi ya samu nasara ta bangaren aljanu shi ne Allah yake ba shi labari don ya faranta masa rai ya kwanta masa da hankali idan mutane sun yi latsanta ka ta wasu kan sun yarda da wasu aljan ina fata mun gani shi ne Allah yake ba shi wannan labari ko kansa aljanin ga shi kan sun tafi wa'azi da suka saurari wa'azin ka an je cikin mutane su suna ta wa'azi ya qaumana ajibu iyalla ya qaumana kaza kaza suna ta musu wa'azi cikakken labarin za ka samu shi a cikin suratul jinn qul uhiya ilayya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الله بارد الله بارئك سورة كانت سكتوا وأنا كنا نقعد منها مقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رسلا muna zama ɗore akan ɗore akan junanmu don mu je mu biyo labarin sama duk wanda yake yanzu zai je biyo labarin zai samu ya ji da lahin shahadan rasa da akwai yula tana dakonsa tana daransa, ba ta zai ta halaka shi annabi ya ba da waɗannan labarai sanda irin wannan yula ɗin ta zai za ta wuce yau sai kaga kamar wani abu ya wuce a ƙasar hausa muna cewa wai mashi aka jefa haka ne sai zala ce mai kuke cewa idan kun ga wannan a zamanin jahiliya suka faɗi irin abin da suna mutanen mu suke faɗa saboda rashin ilimi sai ce ko wani babban ya mutu ko an haifi wani da farashi? ko an yi kaza ko an yi kaza ko ko wani naman dawa ne ya mutu wani babban naman dawa ya mutu ko wani sarkin zakuna ya mutu ko wani abu annabi ya ce a Allah ne in zai yi magana kaza kaza kaza sai ba da wannan dogon labarin idan aljanu sun je sun jin magana mala'iku ne na sama ta ɗaya shine wannan abin yake fitowa ya halaka shi in dan da manzon Allah ya gaba ko wannan labari sai ina za ka samu wannan gaibi amma dole ne mun yi imani da duk abin da annabi ya faɗa mun yarda da duk abin da annabi ya bada labari ba ma shakku ba ma kokonto abin da ya fi haka ma annabi zai faɗa abin da ya fi haka ma Allah zai sanar da shi ya kuma sanar da shi na ji wani kilifu na wani kafiri yana karyata cewa annabi ya ga la'ika, jibrilu da suka fuki ɗari na tari shida yana yana ce Muhammadu ƙarya ta ta ta kai ƙarya al'iyyar billah har sai yake magana da ke dama Allah ya ce wala tasma inna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asharafu adan kathira za ku ji tutarwa mu yawa da gare su wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur da tublarun fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna za ku zo ruwayan maganganu to amma wasu sun yi a baya wasu sun yi a kan idan annabi wasu sun yi a bayan can, duka Allah ta'ala bai bar su ba sun yi kai kuma gaskiya ta har yau tana nan tana aiki sama da shekara dubu da ɗari hudu musuluncin kullum ƙaruwa yau zagin da suke yi ba abin da yake tsinanawa bai rage darajar annabi ko kaɗan wasu ma ganewa suke sai da haka Allah ya ce farko da mu da la sahinu ya la sahazan wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin farko da kin ciki na'am za ku damu an taba annabinsu an taba masoyinku an taba wanda suka fito a rayuwarku amma farko manta kafiri ne ma bai imani da shi ba ma bai yarda da shi ba irin su sun yi su sun fada duk wayannan kafiran da sun fada sahiri ne makaryaci ne kazzabi ne abtar ne duk kuma Allah ya kuma ta inna kafaina kal mustahzi'in duk masu na Allah ko mun gama maka kuma aya tana nan Allah kuma yana nan har yanzu kada ta Allah zai gama da su kuma zai gaba yi wannan ma Allah ya ce fatina wa is sarafna mu ne muka karkato hankulan ilaika nafaran zuwa gare ka nafaran wancan nafar jingin guru na wasu mutane ta suna cewa ba sai goma ba aka ce salatatu nafar arba'atu nafar khamsatu nafar sittatu nafar har zuwa tara nuna jinnu daga cikin jinnu jinnu su wannan ismin jinsi ne ismin jinsi a ƙa'idar larabci shi ne sunan da yake ɗaukar ƙabila ko kuma ainihin wato sunan wata jama'a kama ce yahud kama ce hausa kama ce fulani kama ce yaroba kama ce arab larabawa wannan duk ismul jinsi ne a larabci in za ka ba shi lamiri za ka ba shi ka ba shi wato da mace a ce ƙalatul arab larabawa sun ce da ƙulul arab larabawa na cewa ƙalatul hindu indiyawa sun ce da ƙulul hindu indiyawa na cewa a ta an gani haka hausawa haka ba haka za ka ce ba haka mala'ika ma ismul jinsi ne sai ka ce ƙalatul mala'ikatu mala’iku sun ce, da mirin matafai za ta ba. Taƙulun insu, taƙulun jinnu, kak da mirin matafai za ta ba. Allah ta taƙulun insu wal jinnu, alallahu kari ba. Na fata mu zan, to a nan nan, idan ya ce mirin jinnu, to amma ya ba su da ne na masa. يستمعون القرآن سنة قرار القرآن أبود جرمما الأمر سليم وإنني مثلا بسك الإيمان أسوك تستمع تستمع القرآن من الجن تستمع القرآن أن يسمع تستمع أقول أن دمه فتاني يستمع ويسمع سبب زيادة المبنى تزيد على زيادة المعنى متى تستمع يا دي استمع يا سورارة كتايا كسورارة ككس كل بفهمت بسنت ذاني كتيستمع جنازي أنا فتان ذاني إذا قعدت ذنبا في مكاني يسمع ينازي da su bai sai zama hiyarin ya sai ji ne amma ya sami wannan listen ne listen bi ma'ana istani listen to me istani ilayya saurare ne kaga amma ya sami sai yana ji ya sami yana ji amma wannan listen saurare ji na fahimta Wani ne ma'ana ya sami'un da haka nan ba za a ce ya sami'una a fassara shi da kawai suna ji ba ko da fassara ta sunan fi sai da ce suna listening ne suna saurari na fata mun gani sami'un alquran suka zo suna sauraron alquran wannan littafi da ake karantawa falamma hadaruhu da suka halarci gurin suka tsara su alu an fito suka ce kai ku shiru ku shiru ku tsaya su ciki falamma qudiya da aka gama karatun wallai ila qawmihim munzirun sai suka koma su ma gurin jama'a ce suna masu gargadi munzirun wannan hal ne da suka ce قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم آه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من قلوبكم ويجركم من عذاب أليم قالوا يا قومنا كيفك يا جماعة رمو قولوا معنا جماعة يا متانم يا قومنا يا متانم وأتهم فينا دا جماعة تنم كم وكنا مغنى دا قبيلة تا سهو تاوات سلامي كذا شين معنى قوم يا قوم يا جماعة يا متانينا يا الأمة إنا سمينا كتابك da ne suka ce samina da sai ista ma'ana ba ko ista ni'ina ba inna sami'na kitaban mun ji wani littafi don girmama sha'aninsa inna samina kitaban unzila min bada Musa wanda aka saukar bayan annabi Musa ya nuna sun yaba wahayi musabbiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi abin da a taura din ya zo da shi shi ma dai ƙar'ani shi yake zuwa yake gaskatawa ya hadu ila alhaqi ana shirarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim haka zuwa ga hanya madaidaiciya wannan aya ta tabbatar mana lalle akwai aljanu musulmai akwai aljanu kafirai sannan akwai shaydanun aljanu Shaidanun aljanu malamai suka ce su ne takadaran aljanu da ba su imani ba ƙari a kan kafirci sun zama kuma shaidanin masu fitar da mutane ya kawo mana suka ce ya ko jama'ar mu a jihu da iyallah wa an sawa mai wa'azin Allah wa an sawa mai kiran Allah wa an sawa mai gayyatar ku zuwa ga Allah wa aminu bihi ku yarda da shi ya gafara lakum min dhunubikum zai gafarta muku daga zunubanku wato kurakuranku wa yujirkum ya kiyashe ku ya tsare su min azabin alim daga wata irin azaba mai raɗaɗi idan sun yarda da Allah sai da haka har izuwa yau dinnan manyan malamai irin su Sheikh Abdul Aziz ibn Baz yace wallahi da yawa daga cikin aljanu na halartar wa'azinsa na halartar darusarsa sun ba su labari haka da ta hanyoyin ba da labari da ake sauraro daga bakin mutane cewa lallai suna saurari jarumai babban malamin shek wahid abdulsalam bani shi ma wanda aka san shi da maya wajen fitar da aljanu da yaƙi da su daga cikin mutane shi ma ya bayar irin waɗannan labarai masu ban mamaki to da aka karfe mamakin duk inda ake wa'azi akwai aljanu a gurin suna zuwa su saurara ba iya mutane ne kaɗai ba na'am ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء نعم. أولئك في ضلال ومن لا يجيب داعي الله هو الذي أمسى وكرا الله با ومي كرا الله با هو الذي يتبع ذكر وأذني وأجيبا فليس بمؤجز في الأرض شيء بدي ذما جاجرري أبن كتار بدي فكره الله با وليس له من دونه أولياء كما باشد بيت الله باشد مسؤول مدبن تالمري بذاته ويبا أنت أمبا الله با kenan Allah ne dai kadai za a gudu zuwa gare shi za a imani da shi ya bada mafita ulaika fi dalalin mubin irin wa'annan da ba su imani da kullun su a cikin bata mabayyana أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى نعم. بلى awalan yarau Allah yace ba su gani ba su aljanu da mutane an Allah allazi khalaqa samawati wal arda cewa lalle ubangijin da ya halitti sammai ya halitti ƙasa ko kuma Allah shine wanda ya halitti sammai da ƙasa walam ya ya bi khalqihinna kuma ta hanyar halittar su din da yayi bai kasa ba bai gajiya ba bai zame masa mai nauyi ba bai zame masa abin wato kasawa ba ala an yi huliyar mauta kan ya sake tayar da matattu waɗanda suka mutu wato halittar Allah da ya halitta sama da ƙasa da yayi ba ta sa ya gajiya ya kasa tun da ya yi wancan kuma har ya ya kasa yin wannan ba ma'ana ta da matattu bayan sun mutu shi ya fi komai sauƙi shi ya fi komai ainihin wato laushi sama da halitta sama da ƙasa inda Allah zai gaji ko ya kasa ko ba zai iya ba menene kuma ta da mutane menene cewa ku mutu mutanen da aka yi su ba su san yi su ba aka girmamar da su aka komai da su aka ba su rayuwa aka karbi ransu kuma dan cewa ku dawo wannan shi ya komai sauki bala lalle tabbas innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abin da ya fi sa نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا لا ندع لا أبو جرى كافرين za a gitto kafirai za a kawo kafirai alam nari a wajen wuta ko a kan wuta alaisa hada bil haq sai Allah sai wannan ba gaskiya bane yau ba ku ga gaskiyar ba ba ta tabbata wannan gaskiya bane qalu bala wa rabbina alaisa hada bil haq qalu bala ita wallahi gashi gaskiya ne domin kalmar bala Kana nuna amsa ce ga abin ga tambayar da aka yi ta wato negative ne in aka tambaye ta da ba kaza alaita kaza to amsa in gaskiya ne ko ka yarda sai ka ce bala alasta bi musulmi kai ba musulmi ba ne sai ka ce bala a musulmin anta na'am ana muslim a musulmin anta ana positive question kenan ألست بمسلم سكت بلا أمسلم أنت نعم دولة أمسى تضمهك أليس الله بقادر على أن هي الموتى سكت بلا أنت نعم بس إلوش نعم. أليس الله بأهكم الحاكمين سكت بلا أليس الله بأهكم الحاكمين دولة كتب بلا أنت نعم تورنا بس إلوش sai da ka amsa ce yadda sai yadda yaren suke amsawa haka za ka amsa ubangiji ya ce sai su ce bala tabbas min yadda wannan gaskiya ne wa rabbina mun rantsa da ubangijin da mun wawul kasance wa rabbina wallahi mun rantsa da ubangijin wannan gaskiya ne qala ta Allah ce to sabu kul aba yanzu imanin ma da yake ba zai amfani ba yardar da suka yi ta banza fa zuqul azaba ɗanɗana azaba bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance kuna yi zutulcin da suke yi rashin yadda da su ba Allah ta tsare mu na'am واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر الله يسوي يا من ذا الله sallallahu alaihi wa wasallam asbir ya haƙuri ka jure don wulaƙancin da yanda aka yi maka a maka duk abubuwan da kafirai suka yi maka da maganganun da suke nan da zafi da cin mutunci da ƙare rashin asbir da kuma cin imanin ma da suke yi Allah ya ce ya haƙuri asbir kama tabara ulul azmi dinar rusul kamar yadda ulul azmi minar rusul ma'abota azuma masu ƙarfin hali masu dajewa daga cikin manzanni kuma haka suka yi haƙuri kaga ana sanar da shi abin da wasu suka yi na juriya da yayi sauri ulul azmi har ma sun shahara malamai suna ta mishi ulul suna ma'abota azuma da ƙarfin niyya da yi da gaske da juriya da dauriya da sun yadda za su isar da saƙon Allah ko za su mutu ko za a kashe ba tsoron kowa ba za da baya sun da za su yi ɗau alƙawari za su isar da saƙon Allah. Kowa ne na yau na ulul azumi malamai ta ce sun biyar ɗin mun da Allah ya ambace ta a gurare da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi Nuhu da annabi Isa da annabi Musa da annabi Nuhu Nuhu kenan ko da Isa da Musa da da Ibrahim da manzon Allah ya suka ce waɗannan biyar ɗin ne amma wasu malamai suka ce babu wata hujja wani hadisi tsarihi ƙarara da ya ce waɗannan biyar ɗin su ne sadar ulul azim Allah da ya ce fasbir كما صدر أولو الأزل من الرسول ولا تساعد الله كرك مثل جدا ور الله هلك كرك مثل موت ور أدعى كرك فورك يا الله أنزل عليهم بأسة الذي لا يرد عن القوم المجرمين كرك مثل أدعى النبي نوح بيت لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا ya haƙuri fa la tastajil lahu ko kuma kar ka biya gaggawar da suke yi kar ka je gaggawar da suke ta azaban ka roƙe su ko kuma fa la tastajil lahu kar ka yi musu gaggawar dole sai su yi imani yanzu yanzu ne la tastajil lahu kar ka dauka yanzu yanzu za su yi a abin alke shi a nesa ala ne ne nesa ba na yanzu ba ne. shine wala su sa'adin lahum duk zai ɗauka ji malamai waɗannan ma'anoni sai da aka dai ulul azumi Allah kadai san iyaka Allah da ya ce annabi Adamu shi da mu sami wannan azama a tare da shi ba wala qad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma Allah ya ce mun wasiya mai ƙarfi zuwa ga annabi adam shine a hiduna ila adam sun kaddala sun fatan fanasiya wa lam yajidu lahu azma sai ya munta maganganun da zan sunan da muka masa to ya karka cuta su yanzu karka je kusa da ita ka kiyayi iblis ka kiyayi shaidan makiyanka ne kaza kaza kaza Allah ya ja sunnansa amma kana fiya wa lam nazid lahu azma sai ya manta abubuwan da aka gaya mishi Allah ya tsare mu samu wannan kasan a tare da shi ba Ya ka ba ala ta shi cikin ulul azmi min ar-rusul da na nasaran qur'ani hasali ne ba su daga cikin manzannin da Allah ke magana shi annabi ne daga cikin annabawa annabi ne shi ne farkon manzo sanye da malamin sarki ala ya ta ko ma dai sai biyar ne ko ma akwai wasu min dai imani akwai ulul azmi min ar-rusul kamar da Allah ya faɗa cikin manzannin ma sunan musamman ne amma dai guda biyar din nan Allah yana ci da su yana yawan ambatan su ana yawan maganganu a kansu kuma sun yi juriya sun yi haƙuri sun daure ake cewa da annabi shi ma ya daure kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum kar kai musu gaggawa a ta bangarorin da muka fara wata hanyar saurin yi musu addu'a ko zai da tsammani ba za su imani ba ko makamantan haka ta annahum yawma yarawna ma yu'adun yanzu ne ba da dadewa ba in kiyama ta zo ta annahum yawma yarawna ma yu'adun kamar dai su dinnan ranar da za su ga abin da ake musu alƙawarin ne na azaba ranar da za su ga wutar karara yadda ka gansa din nan idan sun ga wutar lam yalbasu illa sa'atan minha Allah za su ji kamar ba su taba zama a duniya ba a ce awa ɗaya suka yi na yin ɗaya awa ɗaya ba ma yini ɗaya ba lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha lam yalbasu illa sa'atan minha za su ji kamar ba su zauna a duniya ba face zaman awa ɗaya suka yi kamar zaman awa ɗaya suka shi ne awa ɗaya tunawa za su kai kamar sun zauna a duniya zaman awa ɗaya ko da sun shekara ɗari ko da sun shekara sama da ɗari rayuwar lahira kawai ta mantar da su wannan duniya amma haka abin yake rayuwar da kai a ciki wata tara da ka zo duniya da za su iya suna ta ko so ɗaya ba rayuwar da kai a duniya kana shiga kabari wallahi ba za ta tuna da kai nuna wannan rayuwar ba haka rayuwar da kai a kabari in ka je lafira ita ma duk babu magana tuna sai wata tabuwa sosai yadda ka san mafarki kamar da muka faɗa ka yi mafarki ga ni za ga ni za ga ni ina za ga ni a gari san ka tashi ne kai ka ka a inda kake haka za ka ga abu كأنهم يوم يرون ما يؤدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار Allah ya ce bala wannan isar da ce saƙo ne isasshe magana ta isa a hal yi hulaku inda alƙawar fasikun a hal ai bi ma'ana ma yi hulaku wallahi ba kowa ne yake halaka ba ko a halakar da shi ba ko ka ga an jona masa bala'i tun daga nan duniya ba ko mutanen da suka kasance fasikai duk wanda ka ga an jera muku da layi an halakar da su irin watan halakarwa da fasikan mutane ne fasikancin da ya bayyana sai a aiko a halakar da su a aiko a yi musu kawa a aiko a daga su kamar da ake wa mutanen annabi linku da sauro. don gudu Allah ta tsare da ƙarshe muna ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da addu'a wa al'ummarmu da ƙasarmu. mu saboda matsalolin rashin tsaro da ke ƙaruwa a yi waɗannan kwanaki bandit suna yi ta ko'ina ta ko'ina ƙauyuka daban-daban a cikin azumi ba tare da la'akari da azumi ko zama. suna kama bayan Allah suna kashewa suna tafiya da su daji ɗan ƙasar mai gudu shi ma yanzu abin yana sake tasowa abin ya fi ƙarfin duk da kake saka ya yi tafiye da kake saka sojoji da su suna ganin abin ya wuce hankala ya wuce tunani ya wuce mafarkin su ana buƙatar addu'a sai nasiha da muke yi da sojoji a koda yaushe shi ne su koma ga Allah su ma rika kiran Allah lokacin da suke yaƙi amma ihu da a shari'a nan da suke ba za ta ba su nasara ba ko ba sa ji suna yi wallahi su su za su gyara da kiristoci da musulman nasu su rika kiran Allah sanda suke yaki irin wannan amma a shari'a da kururuwa da al'udubu da bibi da kai baya zama mafita Allah inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fasad da ka su sallah su yi addu'a su rika roƙon Allah nasara su mu a gurinsa domin sun ana kashe kuma kowa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kuma ta'lamun haka nuna musu addu'a Allah ubangiji ya taimake su wannan kasar mu Allah ka sake tsare al'ummar mu ka sake tsare jama'ar mu abin ya zuta tunani ya fi ƙarfin kowa sai dai Allah madaukakin sarki Allah ka kawo mana sauki النبي وجعلنا بلوغ الإمام dangane da da shi wato da karatu biyu da muka yi a kusan tsokaci da wani bawan Allah ya yi kuma haka ne cewa da muka ce akwai annabin da ba shi da shi ne ba a cikin su ko to annabi lutu ne ba annabi ya muka ambata ba annabi aibu ba na haka ne annabi lutu ne amma duk sauran sun fito ne daga cikin ta a matsayin al'umma za lafi khaira sannan kuma akwai wato ƴan uwa mazaunin ƙoronefo wanda suka aiko da sadaka ga wannan masallaci naira dubu talatin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a cikin nizamin su Allah ya ci gaba da tsare su ya saka albarka a cikin kasuwancin su wani abin da ya shafi marayu zuwa yau an sallami marayu guda ɗari shida da tara ɗari shida da tara waɗanda aka ba su kayan sallah kuma ana ci gaba da neman taimakon har yanzu a akwai da ke tattalawa suna zuwa domin karɓa Allah ya sa kafuwa da alkhairi sannan akwai yan uwa da suke yi tafi da suka dan nemi a gurguje cikin minti biyu dangane da dokokin yi tafi kan to abin da ake so shi ne farko da mutum ya yanke alaka da mutane zuwa ga alaka da ubangiji ko yawan alaka da jama'a zuwa alaka da ubangiji yanda jinsu zama a masallaci idan bai zama dole ba alaka da jama'a tsare yawan sayinta na'am akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya tafi matar shi safiya ta kawo mishi ziyara ya dan fita ya raka ta zuwa wajen masallaci zuwa haraba malamai suka ce ya ba da lokacinsa ga Allah har ya ba ga hira da jama'a ko da na cikin batun biyu ta kafi ne abin da ya zama ibada kai karatun ƙwararru zikiri sallah ba laifi ya yi bacci ya huta domin ya tsora kan abin da zai yi sannan kar ya fita daga masallaci in ba da lalura ba kamar shiga ban ɗaki ko wani abu da ya gani masa dole ba da zai yi ko abincin da zai sayo idan ba mai kawo mishi ko makamancin haka sannan ba a duba mara lafiya ba a zuwa gaisuwar jana'iza ko jana'izar kanta aisha ta ce annabi ya shigo gidan domin biyan bukatar baya tambayar ya jikin wani a nan zan duba shi ya jana'izar wani duka ba abin da ya kawo shi shi zai yi da ainihin koma sannan na ita tafi malamai suka ce babu laifin in ya laifin wani karatu na ilimi in ya gaji da karatu karatu zai yi aika da wani littafi na ilimi ko fikihu ko hadisi ya karanta babu laifi amma dai duk abin da ba wannan ba makariki ne shagal ka da waya da kallo ko bin labaran duniya ne take ciki kana biya yi yaƙi da shi ya zanto ya ba wa waɗannan abubuwa muhimmanci Allah madaukakin sarki ya karɓa mana baki ɗaya Allah kuma ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad